o maare mu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh o wa allah tiigana a ke allah ɗo tiigande suko humanten nan kawa o wa nemando kisiren muruna maga ana gabondi o annabi yimmen kamma fare muhammad aji dunkonu aji kappallen mo aɗo sere suga tokki ɗo faren killen ga wa allah ya gana allah gan nokkahu faren jama'a. wa allah ya gana allah ganna heri gani wa muruna allah maga ke allah ganna heri gani allah ganno junubu ke no nogondi allah ganno nan poro bakka yimbenga wa muruna allah maga arno nan poro odo sarano do mogonu do o axin sukko humance wa muruno allah ma sun xa soke timme mo sere arna ke dangani arno wulaningintaxu sun xa soke aɗo waxatin sukko humantendi omani mu o wa waxa kuñini islamaxun kuñindenga bee su tan toxondan jamunga bee su manga taxu dingira bei owa muruno allah ma Allah subhanahu wa ta'ala ganna khirinya be suko mante ndangani no suko ngula ngulali ta ko dinabu alqiyama ona kuni len jopa ti daran dunken suko mantenga owa daran dunken suko manten kunyini owa daran kilisun kere kere ne ti kunyin denga ididogote kenga kuren kamma wa murun allah maga iga dudugote keɓe mbey allah gan namirangani baraje wa muruna allah maga allah gan ni dema i gollenga harsa allah gan nowɗi sukko na soro kuɓe mbenu silaminungan naha kittori dunaɗo alqiyama duna naha kiyandiya al kiñandiya na ha. kenni ona nya soro ku yambe ora ga khairin killen ngalli wure ila na hakki tai alqiyama on ku su kun su ko man daga tisni nga arna kenya da akun su ko man tan nan wa daran kulsun kunyini wa tuwanon kulsun kunyini wa tuwanan su ko man tan kunyini daga ni kamma wa ganda dano nga wa be su ko man tan be su tandu logote nga ko amuluna Allah ga tringan de ke Allah ganna nyosu ko man tan ngal baraje ga nan ya sabu wadi nan famu tai agona hana dunar alqiyama wa da kan dun su ko manten kunyini o wa kunyin nan kare kare katti kuwe mionu ina gani sitin gani na dar darsu ku dangi ni katti mari monga kuwe mionu kan tadda ke kamma ona tidangani kanyakali musnangarara ngaka dangani na sabunya asabati farin palisen sallallahu alaihi wa sallam. nanti addallu ala alkhairi ka fa'ilihi angin be nya saba na khairi kinya serenga na khairi kinlenga la sere mure aga bala su kita an ka khalen ni ke miyai be mbe ga ni na ganen sit na dasnu ku dangini ni kiyas da mi bane aga na tayinka aga na hasu kita yi aga golle sunya tayi an ta abunten ni ke baraje me wasa henan ken dangane Allah ta oda ka kuma ken nga omare mukuñine nangiyan palle oɗa meño o taako dingira keña wono masalan diran giranga faare muhammad sallllahu alaihi wa sallam a siran kamma arna a timme ñangoɗangani arna faame ñangoɗangani arno ña sorokuye menuga faren siran famunu iga gollini tayi iga na hakkittayi ya rabbi on yoga masala domi masalan danginte faare muhammad sallllahu alaihi wa sallam aga badri kureyendi farenga gadanen biranga nga awa gadanen kureni onno ga sehe domin fare muhammad sallallahu alaihi wasallam adi kapalle mo iga yanka nalli badiri jillakenga lamballakenga nalli place nullaga itago dingirolaga gadange ntago dingira wada ko ken ngati nan ti kafirun ngai sakka sen tin tin ngam palle e kada i jaman ta gandi wakka mana nyang kan nan li honno honne faren di ngari e kada faren di soro ngari ken nganya gili faren ga di ngari no wembe faren da Allah nyaga ada Allah kin ken ta ko ngade faren da Allah nyaga nan ti Allahumma hadhihi quraish qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha wala ki mantin timmanten gonnan kaso na nawle kan dangani ken dange halle faare sallallahu alaihi wa sallam awa bire mure a yanka nalli kati kapalle mo koy nalli sigindi na be su plasin ko yanga na gajan nga na treba na suronga na be su tawo dingiran ko yanga ken palle asage nan daga ri bire mure wada ka kai wa su ko man tanga do ngendo Allah nyaage yana mai do duwawu kun farendu allankirinde ñaname ken ga tinga ngoda ko kadi abu jahali karin ten payike aka farin fare ngari aka sigina allah nyaga awa islam nun ngari ala allah nyaga woda ko nanta ken nan ken duwawu masiro bara kenti duwawundi fare ñani sumbukutana korenga allah na sene dema sere en be hingallinga allah ɗangani ke wakati wadda ko qad nanti sare sallallahu alaihi wa sallam ayan kanan li wakati lagare ke nan nalli gajanna no nga nan li nalli itolongondi na safanun tolongondi mugo siri na nyamar hannun kini ya nanti ewa gadan ngana ijope ne gadan nan kawa nan jope kan mugo alakin mugon kilangani inyan jonga mari bagandini yala injonga itamunya bagandini ba mu injonga ka hawnya bagandini ba mina here ya gulla nu hulayi ina tigi tigi ne kunga masoro gunda tintere birambe wada ken mogon kan nan nan kaso kenganya fare muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada nyamal kallaga dun kiniya ji ewa gadani ngana juppe sira summa gadani nya mingalli na nyamal kan nin kina kai nan ta kada gadani nya gedang na ma jupe fiu mingi na na takara jupa minya mal kanin ngari katta kai blande wata kenga katina kafirun qadi plasun mutu igawa siki faren bi soronga siki sallallahu ala nabiyyina muhammad e wagat ko dem bayge ke wagat ko tenisa kenganya islami nunga iya nga kallenga kafiri nun ka yagan gajanin daga mɔgɔ ma kafiri bani minnu ka o ti kɛn tɔgɔ ɲani al-aswad ibn abdul asadi al-makhzumi al-aswad ibn abdul asadi al-makhzumi kɛn sere a y'a tun tɛ ɲani sere bure sere maɲante sere sage an sago kɛ nin sago yan fɛn fɛn kan wa gajangana fɔre ka ɲaga mɛnɛ kɛn na kunne ka kɛn ti kafiri nun na ŋani a b'a mɔlana daga issen ben ko minnu par parce que kala fena kadin payi igara dala ke yembe dabari jige yembe ge a nonga idala lembe ke aya ari makinga azin payi tende mini muhammadu yin dala lembe sasa wallahi natele mini sa sa kenjiya ignatin tasirono miga nin kaba dala ke minne nyi ka jige su bonondini maga nonga kembra nga gaya kira ya ken nje nga tele mini nga na sage sumpure yansa kenya linta sage ne fowon tin nan ke jige a kuna isoro nan ke digan kan ne kamma ke kuna nde halle ada kille mutu oti akinga kille mutu jafa hamza kawa da hamza ka kamma mana ka hayi hamza ya ga ke ngalini fasigi yore omar mu kun me gani ke kafi ya kina gani al aswad bin abdul asad al mahzumi ada kille mutu ale jon ko e jinga awari ni adinte noguɓen be adi sillinte na ngani Hamza wa kurosini Hamza ra tunanti ke hamu le limiti ke ken fanta ɲana hamsa siginte nga ken ta ɲana silaminu nga batikedu kundu nga keni yaxa loɲen Hamza bugu kattayi jamandi Hamza bugu jaman na ye Hamza ka ye noguɓen be A akenga tini iwa bugulu na hamza kama hamza ji hamza hamba gani hamza da sampa hamza juwa dangani na sampa ta hana ke dagantin da gemu ke kafri atanye karan karan na gane ka hamza sembe be ga daga adu juwe be ga daga ka hanyi mara kallin nan ke kai be mbe karankarage ara baka yi batte nyari ke ta kafiri keda nya pulu ruwa dorunga ga kinu i kama yon yonka kemma ku hakle barama kara kemma ku hakle de har sa ken yaren na maniya ike kuna i soron nanganiya nanti ke teni jike jinta Allah jintaga latogadi ken no kunnen suyi gudu kati jike nan kurmu tuwatin wata jike ina mil jike hamza ta kiyan ta nyana amma sabon kin ta nyana hamza ti batar jike na ba kan yi da gudu wanci waron da bai hamza da ka han ta gane ka ta hilandina da sampa ada sampa no bai ke ka hilandi akari yonka ka kenda ni akri jinga kenna ni ake jinga hamzara karika ha ni nga sambana kenna ake jinga keri ni sida hana hana be mbe ga kara badri qulayin di gadan inde petike ay ni al aswad bin abd al asad al makhzumi keganya gadan na awarin jepe wa wa ta kwatina e ugara huhu kunnan kaso nan sami fikka ne jeli ugati nugulen be kan min yankan jeli fare muhammad sallallahu alaihi wasallam a ganyi kafalin muhutir mini ko ba ne bai ce jotan ne kin haifa yau sai dinga ke mai sasa sai ke sai dinga o sai ande ke yanzu a aga kafalin muhutir ni Allah da jinnan kandi na kesigi dingira wasu wani dan gani sigoɓe mbe gata ka islam nun kita iga kenken na wani tuma i tuma a sabu ni kesigi dingira kote ɓe mbe hoyaka tini nogu ɓe mbe sasa alla gati qur'an idi tanu i tambe kun sebe di i tanunga sebe tindi nogu ɓe sabata ay sabati kino kuwayi ke na wakati kotenga wakati kote ɓe mbe gadange ñimisu jongintenga kama gadange laga ŋuñeyi gajenga la muni o haki ne ke yi sasa gajenga la kan yini kan mugo tun su dangi a suna na ke su su ni kana ta ga ke hiya ni. e wa ke ni gajenga ke no kunga ke ni danjinga nan ko to gajenga ke bangun su ko mantin ke ane punye punye da sire ndana na kita gajenga ndi ti ala duniyin gajenga la kan lingonan tinga wa kanan tin kanan ta bun tuni kin no kunni ayire bari kin no kuna ga tuni an dan gajenga kilati kan mugo anda khutta be anda plug be tracé na waranga janga nan ngani atuni ke ne kunen gadan la wangunye wa gadanga ni mijun ngin na ayi ken ni kan nga gadan la ta tunu nga isanti na li brambe igarangari ika pande makika karake karamugo du kundu ibugu na li bugu khure ndi na li nanti kari ona gadengen la kemuni wati keno kunya koteni ni kari ona gadengen la kemuni gadengen na njope Allahu akbar islami nunga iwasun iwa ndi sun kaso ko tayen payege gadengen ko tayen kalle kallen payege kafirun ne firi surosi kibugun nalli isuni kabani sirune sile sagu gadenga na foro wa gadengen tikana tempenye isuro siki bugun nalli kenni koni soroku sikibe ya bugu nali nanti kali ona gaden na laqimun gaden na inje pene kali jaman chuga kenne me sorozi bi baka kunya na gaden na laqimun ko na gaden inje pana kafirun kara nga soro siki bugu kun utba ado ikun i haba to rabi'a ken utba rabi'a lin yigo ado shayba rabi'a ado كسر سكي بغو عتبة بن ربيعة هذا شيبة بن ربيعة هذا الوليد ابن عتبة كسر سكي بغو بلا من ذي إيجا نم بغو كافي من جمال بيونا لسي إلى قدنا لغا منيام مورو كإسلام نمغا إتسرين مسلم تنغا دوي an ce mun tanga ni ko hora hun ngal li on ngi nagane kiro ona garen njopa yan da kana mun yi tobi sai inda su mun tanga duyi. sai mi su mun tanga ka halak tanga yang kan nan lisa sa wai nagane ni ke ganya lansar gan ko so siki bugu honnan kawu so siki bugu gel madina honnan kawuli ikunni aufu ado muaz كوغسنا ساغي هابي عوف بن معا عوف وانت عوف بن الحارث أدو معاذ بن الحارث كسر لي اسنا ساغي هابي إيه هابت وني الحارث إما توني عفراء مدنا نقول يكون يعني. قد كهانو متنا ليانكا سلسكني بكبودي باتنا كان عبد الله بن رواحه abdullah bin rawaha akadi ka hangu tuna nyam fakule ni baten kusuro siki bugu na li na nanti kundo kafiru na mekkita na jopa cekki mekkite ye kundo jeli cire ya sage ke banda sagen cike ne kallen kule ne kuti kun sun dinga bi ikun yanka na katiya idi ka hanu yanga no me santi na si kule ndi kafirin kuli hayi ah ita akun ko ne on ta akun tude akun ko ne kenga nya ito kuni limunu nya okuni madinan kuni okuni lan sargan kuni kenga nya kafin kusi dan gani o man da gagai an ga dan gani o man da gagai de yon ka ofa jun ta kun maka akun nan sabe oku da akun na gaden in jopana okun to gaden in jopan ta kun na o man da gagai de yonka ka ofa jun ta kun maka akun nan sabe kenna kunne ne khari igangunda nan gangundi nanti ya muhammad akhrij ilaina akfa'ana min qaumina gangunda nan gangundi ati muhammad o minu ga ni katto minu ga mbana gan o o katto wono kwatu ni katto yi Sai wanda sogondara biyu kunni kunna mbuge li kema ya da sallallahu alaihi wa sallam ken no kunnay qum ya al haris farin ubaida an kin nan gri hamza gri ali ibn abi talib gri farana kusuro sikikiri nanti kun gri inyankaka tikafin nunga ina gedenga njokwa sulukun sikikiri igirikin ke to ji ka hangu tun na nyanga ga den kulendi ido kafiru nunda meni na ganen yakiye na ganen ga kafiru njira ngani aku nukoni ito kuni kafiru kafiru kafire kafiru nji kendi wala aku no me noi aka no habambara nukui aku no me noi kenganya itakandia هم mega ni ubaydai akenya ni agankasa kusurosikia agankasa hamzai agankasa عليا akenda عتبة يكون مكتا كيف عتبة بن ربيعي عبيدة على عتبة يكون مكتا حمزة أكيد الشيبة يكون مكتا سيرة بن تاريخ بن ونا هيك عكسه ننسي عتبة الشيباني حمزة دو إيه، إيه، onanti utba nanta kendo walidi ado walidi do utba ni kumen be gani ya mi kita mu kumen be ubaida akenya kasisui akendo utba na mi hamza akendo sheiba da mi متعرف من يقول نهيك إذا هراهم لأن تو عبيدة أكين رحوت بنا مكتا لأن تو عبيدة رو شيء بنا مكتا حمزة رحوت بنا مكتا ما ما فهم كين المغسل كل كون خنومي إذا ما سو كوني يغسل كان تدي علي كين الوالد أنا مكتا سلوك سكتان يا كريم غريم يوسف قدرنا نجبي ila kila hanu mutu mai kaman mi kan ma nuru metani ama uci sunya hamza aken gudo isri ikhallen kama ada sampa nuru mbe ada kari anga sere hunyi mbe ali ibn abi talib ga akadi khallen sampa akadi dupi akadi khallen kari kuma mbe ga ubaida aken do utba ikun ka hanu da mesuri ka kahanda kita ada sampa ka yonka ka kita aka da ka sampa ka juri. hamza ya ke kenga adu ali igodo e katai ni kapalemaki demakinga obey yi ila e maki kafri kali kenga utba ila e sampa nuwembe horon no nogondi akara ke mo wadi. kafirin so suke bai yanka kure ne Allah da demen ya islami nun dangani ida ikarki mugudi kuma me gani ubayda ibn al-harith akin jogi islami da akin mutu ida jigirin jibiri a jogin daga nan da ta yi birin wuri ida karki mugudi adani atta ke an kuti toren to bakata ke a to ke mu wadi kin toren do na ngati e ngai badri ga dangan me kin mu wanna to ubayda ma watin dinya ni a wasaka wati e maga gadangan yime gadangan yime e bita karagandi iwon bita nakatandi gatin ni watin ne madina tanni wati ma kendi a ken fati arna yan fama e ki wakati ya gajangen nga a jope gajangen jope gajangen jope mo koto yun ka gajangen jope mo lingo sti aminu nga mugo siri kafiru nga e perdi sero horo siki di hanna gadangana horo siki kusoro siki be bukundu kundu ina sintuwa honne hetikinga nan gada sin kamma gadanganu nyimmi mi mi wa gajangen tumo siri ga sintu sinkan ma ta fi kafirun pirun surgoro sikiri ceganya asusu kɔrɔnantin sɔnda men kumi ti bute ŋa kafirun ti butu i sɔnda men ŋa a tɔgɔ kumini bari i sɔrɔ ke kara su bɛ menu i su ken ne kama mɔgɔ siri kun sɔrɔ siki siri ba ne masu saage kundi kun su kara ba tɛli hannun na yon ka islami nu ta kasa kundo duwawu ñanami iɗo allah ñaage ñanami iɗo allahntunde ñanami kenga ken na kunga allah subhanau taala ada aya a nu yankandi kumen be aga silami nunga aga gadeke mogon koyniya gadeke jeppeke mogo adi gadeke kotoyan de kafirnuku i kotokotokoto ñani allah da aya yankandi na gadanya yake mugon ko slan nun nan gani na nyamal khannu kuniya nyamal khannu min kutu kutu kutu kutu ni gani na nyamal khannu kuniya nyamal khannu den binu an taggen ni gadanya yake nogon ni sulusun bo ke nogon ni Allah ta'ala nogon ni ya أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير التي يعقل يمكن بما تقول أنت الله أعرف كافر ونجم من لما يقول إيه جماعة أما أقول ذلك كيف كنت اي da wuri nya haramin na gadan kuremi aga di hay katun libe aga dumbunu aga dumbu a agana koto mogo sudi anta gemisilami nga nanguru hama wuli kane fewu fewu fewu impunga kai jamali a kai gajanyo kai alla daga ayan yankali aiwa aga ni dakka fini mai bai sun toro place ngare ina min ko nanya kutu an place ngayo an haram tan nanguru anta wuri anta palle ko ini kinya ka ki gajanyo ki ganye ga mu wannan gani Allah da ayan nan kandi na barashi kutu na killantere uriyanta wannan kadi kada ka butten kutu akan sigi a agana kutu mu rasuli agana dumbu mu rasuli kama uriyanta no allah tu man yuwallihim yawma idin dubura sire mbe gani halle koy ke kote tanno wurnu magarani de an kinyan dan karan koy garani ni mo wanda ngani an mula nan ka palme ke jamba na biyo wanga wuru to yan hetai aga bo kenyi anna tunan ta allah buce ngan kamma de wa jahannaba yimbe allah kin ta gundan dan ngani ki ko kote sun suka wuru kafirin kani amma yana ndi garani ni me plan yani ana durun rakane purga na bugu jama'a na fitnan fisai nan kane nan muraka ne ala da ayin nan kane nan baba kane yake ni kunya mar khanu yanka na islaminu nga ni buten koto gadan nga dumbunu yonka katwa ka place kin ganya Allah fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyam palle na stapal gutoro ngoni kemi wonan daga ibirin ngure nandega tilli semure faren kendo hallan findo ñagame biran be agada ngatnati gedangon damme kita keta gedayin yakinmu yiti kuyi faren da allah ñagati allahumma anjiz li wama wa'adtani allahumma inni anshiduka ahdak wa wa'adak e ati allah e allah allah an ñina allah anga ñina ɓewtinnangani allah na nan gani, a to allah gana allah lahidu gunati islami nun mana eh allah ke ñina be angata ke ñina be otu ndangani allah na ke mani nan gani. allah na ga allah hidu kannenga allah angata allah hidu be otu wa ganin kuren mallan no nu ma farin to allah gana farin to allah gana farin to allah xilli biran be faren gara nukun dumbiyen nari a gaden nari ngari me gadan yan nga joppe shin mogodin كونن من جدا يوم كونن كافرين دري حلل في كافرنا على قمة الدنيا جدا إن جت نيو قط النقوم من بيه فاري على الله نجا خلي أتى اللهم إن تهلك هذه العصابة إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أتى الله كجما بتشنو كسلامنو الله أننا سيجيكو كندوا تركي كلي كمالينكي allah ta yake n taxa batinñe ke yaxin kamma xay allah a ngana semben kini kafirununga ma kamma ku fo kundu linki allah eh, pinga ñemine ñe yake yakin kan allah ta taxa yake allah nda muran ma anda silaminu ku dema a to allah ya gana a to allah ya gana a ñagana aga laxadu xasini ga duwanga ga allah ya gana faren tu ga allah xilli ga allah filli maka wara de ɓe ga farenga te kotayi a farin na farin ki tunga kamu a ganan ya gana maka wara da ke dotiya maka da ke yire baka farin a na to a ganan ya gani a ganan lakhilli a ganan lakhilli abakar siddiqi a da maka wara da ke wutu na jungi farin kunkuma a ti allah fare a wasu kun kita an da duwawun gabondi allah wan jabi ne allah wan jabi ne kin na kunne nga tare Muhammad sallallahu Alaihi wasallam attaruhunne attaruhunne aga tawun nugu mitanni tigo kusan taraga tigo da faren kita ke buwati ne kunu surunga kuren kama tigo na faren kita faren sido di awan ne fare tigo na faren kita kin ta na sai sido di awan muñini awa ñaganni tin battinanti abshir ya ababakar ato abakar ñagani allah lahido kannenga allah bin timman hada jibril an bai malaka jibril a kitere ala sanayahu naqa ko da dongongoɗa hallerni allah da malaka yankan ñankandi ke da nde l'islam nun ndema farenti eh, malak e eh, farenti abakar da ngani ti jibiru hay kitele ngari ni ya ga ngai ko be ngadon ko da haller ni abakar nyagali tinga alimo gadan alimo nyagali Allah de mandelli ari ko mo e nan ji farenta da ngani abshir ya ababakr ataka nasrullah هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده ala thaniyahum naqa atiya jibril farintiya abubakar nyagali jibril hay kitene ngalini asin kalaben na maga nyaren pe jibril kitene alin tempe ke sin kalaben na maga wa kubenga donko nga hallerini kenna kunnenga faren dirante mbugu tilise mure adirante bugu biro mure akan jeje mbugu magawara wara da kebe mbega maga siki wa magawara da dendi mafari ga siki da kebe mbega hana mantenge magawara wara da ke mafari ga siki maga wara dendi joye maga fari mbugu atini sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubur kafin jama nga kusene ona ku kosono linki iwa wurnu iwi halle kuyini fare da ke digami ko nislami nun talla nsagondi isembentalla kotoni ni farin ne nkorondi fari ñimmewa direni jamandi kafiri nunu ngaɓe kusene lenki kemne kunnin suyi farinda seyiŋe mutu a da ada seyiŋe mutu i kitte keni ada sanki katti kafirini kuyi ati shahatul wujur ati yaxalla kombono ya yaga lakum bono ke ni kafiru nyaga lakunyi ada sanke katiya sira summa to kafiru ni ku jamani ken ko tayi masirin yake agile ga ken ko tayi sin yake ro iya hundi na linu gunuma alege la kuma Allah da ke a ke sai ya khibarin go Allah gati wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama muhammad anke masa yake sidi le ibrahim danga sidindi angan da sidi yau ga makin yanke makin yandiya dai iki allah anda kin yandiya iki ta haka sini ken kin yi gadan yi gana ki kafiri wujin ke yigo sidi yake ga susu ko mantanga ko na kin yandiya allah ta yanda siri. Yau ga anke makin yandiya dai nki allah anda kin yandiya na riya wani kin ki allah kallin nki anda kin yandiya kin ganya faare sallallahu alayhi wa sallam jeli gege nge na joppe faare ngana nyama kandi kebe kin islami haka mana nguliti kenye islami nunna defense ne islami nunna kafir nyandi nkolan sa islami nun kam mageli ana joppe kafir nunna jeli kingara ngari nanti soro kusiki soro kusiki ya karatan wala ko mo ko bembe ikunguro islami nun kamma i ka godoron silamɛ nun kan ma silamɛ nun na min na ina kuna defansi min ikuna kuna maniya kama na idu defa i kuma kama bari fa anya makan nin gai a kuna kama minke imenya na ya ya malakan nin gali hanna fa har sa fa anya malakan nin mari i kuna ho sunyana silamɛ kafin ku gona direnin mɔgɔ bɛ i sagani mɔgɔ bɛ ila ki sagani mɔgɔ bɛ golle shi kinya kama waka mana bulla ya sidiya waka mana tamin sidiya yon kai kuma sai ka mahalsa farin yi bukati ya fari wala ke wakati be kunu ala malaki al lintin ngari adran tinga buwan ya galinte akini mi jamandi ada nyamal kan tan bugani awti dangani adi su adi saboni gadin kama أتي والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتس محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فارنتي نقلت علي الله كيما محمد يونتون جاكي تاني سيرسون تاكو كافنو غدا لجي كوتاكي لجي كوتاكي سيرسون تاكافنو غدا لجي كوتاكي ti shagoye nga sai sun ti gada nga ti sabati nga an ga kallake kure kamma na to nan barajin ko sai Allah na kuma nan son dumin khalasin inda Allah dan gani ma Allah ga lulli arjanna Allah ki kuna islami nunga ni sagondi ni na talika ta arjanni kadi gada kadi kari sai su an ga kallake kure kamma Allah arjanna garanti mutan dan gani fa ya kamma ki kunuko awatini فبركة أرجننك يقوم إلى جنة عرضها السماوات والأرض فبركتي أرجننك أرجننك كم من بلين نني نيند كمون تهمن تغني كن نقولني فارن كبلما ونينونا صحابي بي ونينونا كن تغنيني العمير بن الحمام في عمير بن الحمام أتلقى فارن لفارن كمان أرجنن بينكو ننتقد هي جدا كما كانوا كما غورو سيسو أنا كاركي قولي كما أردنا غارانتي أردنا دريتين أجنتي بخين بخين آه أتي تاري تاري إيه تاري تاري كي نالي إيه فارنتي إيه العميري من خان نانجي على تاري تاري كونغ دولو أتي فاري إيه أما أرجنا بينكو آه نجد أن نتا فاري نجين كهيا ندا نتا ندا مو الله ما نانكو أرجنا بينكو كوي كين تاري تاري كي يلين مرة la hohon na tanal legi kin kenna nan lo arjanna kenna kunna ya faran da kan kallon confirm faran da kin kallon sabatin fi awa umar yanki na arjanna an ke lo arjanna an ke ni arjanna bin kini alaki kara kure in manoma ma kenna ni ga hakka ruwa umar karana ati kitolo ga haka kidi gadana ni gadana gadana pa juma ho humbe anya ji ya a ho miso humbe dulle ngantan tantan bin mu kene tamaru ma kin ma ga kin kino goni ati kitolo ga kin kino goni tamaru go ban kun bunu ati ike yala jina kuta mazu mu i arzina lo mpa ilele na ken no kunne nga ala kama ku adi ka hangu tuna lo ka fulan lo mena gal na nya na nya na nya na siren kali mi gata lai me kali batin ken no kunne nga e fare sallallahu alaihi wasallam ada nyamar kannin kinya nanti i kunnan sagi kamma owaga ko mogoɓe ɓe kafirinu yi ñani geɗen ñana farenga kuren kamma faren mani nagarendi farenna ñamalkane mbanigedanti besmin tahan bagandi besmin tannu mutu ewa kuron kama. kamma ken no kuñani keta islami nun da kahanu mutu i godo kati nun ma, cin na ni ida farin digan kanne mu faren da tiridangani an ya gani gadalli ko take na garanti mutan dangani ida farin yan kan nemu farin da tini kadi gada Allah waka mana gaddema kadi gada Allah wada ga batinga ida farin yan kan nemu farin an daga ga farin ga tini arjan na ga kada Ku kukalle ne na bini lam nunga ibuten kan lankoto sakati farin yin yawa gadin nan ganin faren yi miwa kajin na galinti ika hannu yi mara faren na ordun kini ke za a rakilin kiniya na dibe su ne ka hannu ta ewa kwan sai kama ama ir yi kembere na silami nuna nga besu ni ka hannu tun wembe iri jonko kwaya ti bute na butu kore na besu ka hannu yi mara faren na ordun kini nantin sagu kafin nun kan maketa silami no itolomiya da ni allah paren garan hutta ke yimɓe dabari aga laɓe tracé garenga yimɓe ɗa gani hay kulenakino hay bangenakino kunne a gare gene gene garenga joppe ni tinida gani gare garenga min yimɓe ganati kamaga ya min ganati kunu hay no kunne ay sasa bari igu igura ute ke yimɓe sinya ga kuga dayande ke ɓe katiya kattiya ma maniga sere kama an hampa i no kenno kunne ay idi ka mutu farin hima ake mbe trashe na walikane lake mbe walikane iwa mulini kin trashe iwa lini kin wutu kin ne sasa ila ka hanun wutu nan sun kafin kan man gurin be gajan nga adaga mo nyille gajan yi kitake mbe kan ma gajan nyille bari fara na ke o killen kini sasa ila gajan nga ila gajan mo nyilla direct kafin mu ma linga Allah ne mere ona ngali kumbane gare ngai ni ya yakile mbe kama masasa arani ki dukuru maka endo utu ka runu ki lem ki tendi ka runu ngamaga lem nunga ni gare ni limaga mwe mbe kumbane insha allahu ona grikin no kunne ona muru Allah maga arna kin kawatin ko dai wa badri kurendi wa gajin kurendi sun kasu nyani isu mun sun kasu nyari ya gare kurendi o ga sun kasu nyari o na yiku niti yandi o maruna allah maga arna timme ñangoɗangani arna wakati koye wati be o garni sehe garen ke me aga dangi dangi mogo beedi kenni o dersuriye halle ñayi korona mitirinka na muru allah maga o wake meni konni arna i ña arna arno kisi hatawunga hataw ɓe nda kita nogonde arna ke ñampa fusukomantendangani arni ya sawaba yi ya sawaba yi arno baraje ko rondo odu suko man tan dangan o murun Allah maga arno ya suluku minu da fare muhammadu sirantu iga faren kanunan ta kido faren matten ga kinga dikin aljanna o murun Allah maga Allah subhanahu wa ta'ala ga no sumul laga Allah ga no batul laga o murun Allah maga Allah ga na o haminun jara o islami suko man te selesu hammi be ga Allah wa tuwa murun Allah maga Allah ganna hammin kusko manten jara wa murun Allah ma Allah ganna khairin wudangani e o mare mukati nga baka diga mendi faida bucine go hakino kune nyamuda na wahalle yo hallenki nga hunne konade kenni kannanga o mare muna diga mi ke jatallai gili gili gili gili faren da mu nan ti gelen sabati nalla wara ko hakki sigi dingira dai faren gollen su duwaune Allah kirin da yanta an tattahunu أن تخن فين أنا ألا خلي أنا ألا خلي لا فأنا هنا نقطة فأنا مغان تاسو أنا مني أنا أنا ألا خلي لم بقلي غري والحق بك أنا وقت فأنا زيجي نكون أنا كمان ألا نجا أمري محمد أنا جابوي خروج دونكوي ألاي هم نقطة غنان كتا هم نغنان كتا أنجم كوي ألاي تسون خلاص انتنا والله ألا وانجابني sira sugore allah khir nan sun dumin khalas likat allah allah ba allah lay doxani Allah allati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i allati kana qinna ndu on jabinya qurum ma mungu horon hamminun ku yalle o hamminun gabe kibarun gabe qurna allah nyaga qurna allah nyaga na allah nyaga mu sili sili sili ewa ona di faren ke allah da ni kinye de hingana koto faren kam mun kusu ani junku ina allah korna allah nyaga korno sondumu kala sundi kati allah saka fi wati be hingana kutam ma saka fi wati dan pam min tengani allah nyaga annan saga inanti awanjabi kinno kun ma mu kina angani allah nyaga na saga inanti allah yinjabi ma ji allah yaqilti sikai allah nyaga nan saga inanti allah yinjabi ni allah wanjabi anya kahitin pin ko tini ba anya gollin pin ba anya haramin kote ne ba anya limfin kote ne ba anya na burin kara ne ba Allah ya ga wallahi shi ko man tinga Allah maka mangazanu Allah maka an gana Allah eh, Allah kuyenya mangazanu nga mangazanu Allah maka harle maru harle mi maru kuni agar girin Allah maka kuna Allah ya ga an gana mula na Allah ya ga jikun wani nga kun jikun ka hudu maka ni kan nan sara yin nan ti Allah yin jabin ke kundu ku huwa hum min han qolna duwa wundi ma allah ñagati sikka sikkanga goto anani allah ñagana anna mugontu an yi xallenga an ñigi xalle kenkorosiri haramigana ndowinta jaabini nabule a kasa kasa na kuma me harami kin balle nan ji allah e allah nan nanke nga ne kan mu allah nan jaabini ne ya ken na ku kunne a koton noo maga okuy men nabule ko mboga kafa oga fe ko nuna ku hakkulen to mu mogo siriŋa angana ye allah ñagana Allah ya ga ki ti don khalasin tinga Allah ya ga na to wanna kamana halal ga. Allah ya ga anna wagati ku kurusi wagati bin binu Allah ga duwa ulun jabi wa shun qasuni sunan kutu wagati ne addo won kenne. sunan kutu wagati ne addo won kenne. faran digan kanne ne sallallahu alaihi wa sallam asabatin tinin. Allah sunan ku kutu wagati ne kin kurusi suhuri ñige wagati a dowon takenne bari suhuri ñigene uron takani la lagane ñen ken wakati allah wa ni nanti man yaduni fa astajib la ko ni ke xilli nan jaabi e wakati sire an ga suhuri ñana wakati ke mbede an ga suhuri ñiga maga suhuri fajiri sakannan salli nan togode ayi kusanta allah ñaga ken ngatinga an annan ku koyi allai ko ga kutan dangane akwai allai kin wati ado wunta kane do jari wati yin kin na kutan maga giri anna akul hilisalli nan tingin to woni yin kamma nan to nan tingin to ni yin anna allai ne ga kin wati na sujudu ngati sujudu ngati ni wati wati ne ajabintin aduwa unga jabi farenti faqamilun an yustajaba lakum anan talla na jabi kin ngati ko min da Allah tin tawatin su nan wati be na eh, kodo wati su kin kin ngati ni kan min tiri wati kuma min ga kawo ni ke wati kan min jin yan ka wati aduwa unu do jabin tin kan min do kan min jin wulu wati ado wagati min tanu ganu nga sun kaso nyimeni wagati barka antenye sun kaso nyimeni wagati ne an sun mun tana ga gulisin kama Allah ya kinga atina an yimeni Allah ya ga kenya sirenye aure tin nan to wati nan ngani maka sirenye maka sirenye do nan ngani ai Allah fi suru suna an ci gunta sirenye bi nan ti kati sire siriyani kati alle ñaagin dangani ke hammi hulani alle ñaagin dangani yabo ken kawa gemme ken kanya ken kasirin ken mine ngammuɗon humi mbiwo ken ne ken niya o hay wakati beri ono wakati siru ñeli hornu haklantogo duwawundi korna allah ñaaga faari muhammad sallallahu alaihi wa sallam hinga nakkota maga ana allah hin ñaagana hinga nakkoto a duwawunu ko a ñana allah wajabi ne wallahi to kanni yalla yawtu sire himbe gana alla khirina dal lawan jabin ko ku Allah khirli Allah ganto jabin on ta kwana kin kayare muru eh, nje ti on ta kwana kin yare muru ba on ta yare muru nu manin siki ga Allah kala Allah ganto jabin sabu ngai de sabu nu ngai de hu min menu ga ya sabu nan duwa unun jabi ra kin kati hunne kunni kunyin mega duwa un kakka bana kun ha no ngadiga na to ku gumma Allah yo wata nan nondi ona kun kan dangani agama no maga imega o maga tikita mo ngana mungura batenga anga na sirebi simani igwa kono na ngande o wala nyaga na digamel la to arna sel nyango dangani so hami biga ngwa muru allah subhanahu wa ta'ala o da allah nyaga ti allah to kallanguntunga ti ama an kutu barkantunga ya rabbi arna bisukum antipa minjara allah bisukum antim minjara Allahumma ya Rabbi wa ramma Allah نسلم من jara جارا سلام hamidi حمدي اللهم ya anna kamannin pam min jara silen kota di allahumma ya rabbi anna qotan girdi baka kamannin kamma allahumma ya rabbi ona muram maga allah anna khair yaslami susuko humanda ngani o ga sun kasato imbe dona muram maga allah anna timmanu dangan ti ya anno jilbun nyampa no gondi wada muram maga allah anna gudulu sun kasato no gondi wada muram maga allah anna sun kaso ke nyoda ngani junubu jampainga anna nyoda ngani kampore nga baka indenga Orang muram maga allah anna kir yusu ko man tan ngani anan no yusu ko man tan ngani wala muramma alla mundu hon su ko len arjanna yi alla anno kun no kun no manga no ku tan tanga hon su ni bai alla muramma anno tanga no tanga manga no tanga baka jahanna bai benga arno sutru dunan wandi arno suturu kra wakatinga arno suturu kallem palle arno su ko man tan arjanna dun nga ya rabbi sikki ko arna non do dangani kabram beten binni arna non do ngani arno kabram nya o ngani arjanna na gomponunga وتعالى أن اللي خلينا نسجن دي لغدا غمالي من ينزل تولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته